tun jiya dai ne rundunar 'yan sandan jihar rivers ke ci gaba da tsare da waɗannan mutanen da yawansu ya kai kusan 400 mazansu da matansu a ofishin 'yan sanda na cps da ke birnin na fatakwal da yake dai jami'an tsaro ba su bari manema labarai suka isa wurin ba amma a lokacin da na ziyarci wurin da lamarin ya faru na yi kitibis da baradan fatakwal da ke fitowa a harabar ofishin 'yan sanda inda ake tsare da mutanen kuma ya ce. Farko dai sunana Alhaji Abin Muhammad ba, ciyaman na Sokoto ya kebi zamfara mazauna Fatakot kuma baradin Fatakot. Mun ji abin da ya faru da 'yan uwanmu da suka taso daga Jigawa zuwa Fatakot. Abin da ido na ya ga mu na zo mun kirga su bus mai ɗaukan mutum goma sha takwas guda goma sha takwas ce bus ɗin. Saboda haka akalla su ɗari hudu da wani abu ne. Kuma abin da 'yan sanda suka yi sun caje su gaba ɗaya a gaban mu an fidda jikunkunan su an caje ba a ga komai ba an kuma caje motocin ba a ga komai ba. So muna nan muna jira ba za mu bar wurin nan ba sai mun ga asalin kowa idan yanzu an caje su cap ba a ga komai a jikin su ba an caje jakankunan su ba a ga komai ba an caje cikin motocin su ba a ga komai ba an dawo an ce kuma sai sun yi tamprintin da hannun su dan da wani abu zai kara faruwa a kama su a sake cikin din su a gani ko su ne ko ba su bane mu ko muna nan muna nan a wakilan manyan arewa mazauna jihar Rivers sai mun ga abin da idan ya nuna mana sai mun ga fitar su a nan gurin da mu ban nan sai CID Alhaji Bala ɗan Damban shine shugaban ƙungiyar direbobi waɗanda suke wannan safara daga jihar ta jigawa yadda lamarin suke daga jigawa akwai wata local government ana ce da ita kafa masu local government a nan ne muke da base inda dukkan direbobinmu suke taruwa akasarin su ma da yawan su bashi ake ɗauko su daga can sai sun zo su nan wurin mu akwai masu sai karas akwai masu tallan takalma akwai yan wulbaro akwai yan shoemaker ka gane ko akwai masu gadi ko da yake dai yan sanda sun hana a yi kusa da waɗannan mutanen da ake tsare da su amma dai na samu samu tattaunawa da wata da ke ɗaya daga cikin waɗanda aka kama mai suna Salamatu ta wayar salula. Muna zazzaune dai an ce mu zo mu ba da sunayenmu mun bayan an ce mu dangwala hannu mun dangwala an tattambiye mu daga garin da muke da shekarunmu duka mun bayan kuma tun jiya karfe ɗayan dare sun duba motar mu ba ko allura ta suna zo gaisuwan mamana ne da tara tana nan anan a fata. sai su ce mazajen boko haram in wata katuwar Kasa ta kawo abu ne ya kaddara mana muka shiga wannan laluri kuma shi zai fitar da mu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Rivers dai Mr. Imbu J. Imbu ya tabbatar da faruwar wannan lamarin kuma ya ce rundunarsa ba za ta yi ƙarin bayani ba sai har ta gama bincike. Akwai dai halin zaman ɗarɗar tsakanin al'ummomin Hausawa da ke zaune a jihar ta Rivers sakamakon wannan lamarin Lamidu Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.